ta arba'in kenan za mu tashi inna shajaratar zarko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم komi wato itar da hiya shajaratun wato hiya min akabasa shajari ita itar da yana cikin ice wanda ya kowane muni almurri wanda yake mai daci ta ha allahu ta'ala bil jahima cikin tsakiyar wata jahima allah ka tsirowa da icen zakomi shi icen zakomi da amal asima abinci ne na masu laifi wato abinci ne na masu laifi kathirul ismi wanda ke yawan aikata laifi misali abu jihalin kamar misalin abu jihalin wa sabi da kuma abokai ne kalmoli wato kama tsakin darma ai di a zaiti kama tsakin darma wa al'asawar baki a habrar sani ya gali filbuduri yana tafasa cikin cikin abin tataniya ya gali halin min abin na min al-moholi bakwai a birfawar a kabarin salisun wato ta gali birfudu tana ta wasa cikin cikin na ka galil hamimu kamar ta wasa ruwan zai alma'u wato ruwa a shadidatu wadda ta yi tsanani kwarai alharara shadidatu harara mai tsananin zai wato wadda ta yi tsananin zai kwarai to bayan an saye ciki sai a ce ku zuhu ku kama shi wato ku tallaba shi yuqalu ana cewa abin na ga mala'iku abin na azabaniya sai a ce musu ku zuhu ku kama shi al'asim shi mutumin nan ku zu al'asim ku kama mai yawan fati fatilu ku abin na ku je wato ku ɗauka shi ku jewa shi wato fatilu ya kakare eh, eh, abin na a tayi wa ƙura bidan mai hafa tulu ajiyar ruhu bi ku jawo shi da kaushi wa shidda da tsanani ku jefa shi ila sawa jahim zuwa tsakiyar wata jahim wasu na bayan kun kada shi tsakiyar wata jahim sun maso bu kun maso bu sai min azabil lami. sun maso bu sannan ku zuba bogara sai saman kai ne ayi min azabi abin nan ku zuba bogara sai min azabil hamim na azabar ruwan zahi ku ɗebo ruwan zahi kuma a zuba mai saman kai da bayan an sa shi wuta ai min alhamimi na ruwan nan alhamimi alladhi la yufariquhu al'azab wanda azaba ba ta rabuwa da wannan ruwan wa huwa ablagu wannan ya isa mutuƙa min mabi ayati bisa ga ayat da ta ce sabu mun fauƙi ru'usihim alhamim ana zuba ruwan zahi saman kansu to wannan aya ta yi tsanani a sa cikin wuta bayan an sa sannan a suwa daga ce a ɗebo ruwan zahi kuma a zuba mai wannan kun ga nau'in azaba wato ƙarin azaba bayan an yi mai sana'a ce mai zuƙa zuƙa innaka an azizul kari. sai a ce mai kaɗan wato kai ne abin na al'azizu can duniya kaɗan kai ne al'azizu wanda amma buwayi alkarimu mai karamci bi za a mai da cewa ka can duniya ai ka ce kai na babba wa kaza abu jahalin haka na abu jahalin ya ƙulu yana cewa ma bai na jabalai tsakanin duwatsun gana ta biyu babu a azuwa a karamin ba wanda hi ne girma ba wanda hi ne karamci da sai a ce ai ka ce an tala azul akaram kai ne mabuwayi kai ne mai karamci to ka nan da wannan azabar sannan wai qadu lahu wai qadu lahu inna inna hada inna hada ma kuntum bihi tamtarun inna hadha ma kuntum bi tamtaruna lalle wannan azaba ita ce wadda kuka kasance kuna jayayya game da ita in an kai muku magana ta lahira ku ce ƙarya ta ma tamtaruna bi wadda kuke jayayya ciki ai ta shakkuna kuna shakka to wannan azabar wanda ya zan alasimu mai saba ma Allah bisa ga ganganci to wannan ita ce azaba ta to wa bada zikir ahwali kufari bayan ya ambaci halayen kahirai kira azabi game da cikin game da sasu cikin azabar Allah wa zakara ta'ala mumini na Allah ya ambace sakamakon bayi ne mu'minai kuma wa qala innal muttaqin innal muttaqina bi jannatin wa uyun innal muttaqina lalle bayan Allah masu takawa wato innal muttaqina bi muqamin innal na lalle bayan Allah masu takawa fi makamin aminin za a shigar da su a wurin zama amintacce wato majalisa aminin majalisa wadda amintacciya yi umana fi halakau ya an shiga ciki wato an amince da duk wani abu mai tsoro babu shi a ciki fi jannatin wa uyun yalbasu يلبسون من سندس وإن زبرجهم wato bayan an shigar da masu takawa cikin wurin zama da an ka amince ba wata yargita ce sai a shigar da su da na bi jannatin wa'uyun ko kuma wurin zaman cikin aljanna yake bi jannatin cikin aljanna yake ai basati na wa'uyunin da kuma koranmu wa yalbasu na kuma abin na na suna sanyawa suna sa tawayi ciki min sundusin na alharirin da ake ce ma sundusi wasu da alharirin da ake ce ma al'isabraku ai mara kamar dibaji alhariri wanda yake mara kauri wa maganin zamanin da kuma wanda an mai kauri matakabili na suna huskantar juna haila yanzu ba don ilaka ba da sashen su ba ya kallon abin nan ba ya kallon ƙiyar sashe wato ba a bari wani ya ga wajen ƙiyar wani sai dai kowansu matakabili na suna huskantar juna le abin na le da ranar asiratu bin saboda gadajensu tana kewayawa da su wato ba tsaye take wuri guda ba gadajen gadaje na mai yawo kazalika wajen kazalika wa zawajen kazalika kamar haka ai abin na ne yi kaddiro a uh, kablahu al'amur wato al'amur kazalika haka dai al'amari ya kasance wajen wa zawajen muka aurar da suwa minar ta zuwe wato muka aurar da suwa aw qarrannahu ko mun ka hada su mun ka ga masu wuri guda da horin ayin da yan mata masu fararen ido bin sa'in bi da mata wanda suke farare kuma wasu atila ayinu masu manyan ida ha masu ido masu kyau ga manyan ido kuma ga kyawun ido yada una fiha yad'una biya bi kulli fakihatin sun shiga cikin aljanna hankalinsu ya kwanta ya da'una suna nema a kawo ayyada lubunar kadama suna nema ga masu hidima fiha cikin ta cikin aljanna suna nema a taho musu da abin na abin da duk suke so wato suna da da'una biya bai kulle fakiyata suna nema a kawo musu kowane kayan marmari min ana aljanna amini suna masu amincewa min inqidaiha duk kayan ni'ima aljanna na kayan marmari ba su yankewa sun amince amini aminina min inqidaiha sun amince daga kacewarta wa mudarratiha kuma daga cutarta kusan nan duniya akwai kayan marmari ɗayan itace ɗanyu wani lokaci sai a bida ba a samu wani lokaci sai a bide su ba a samu sannan na biyu wani lokaci ya an ci su da yawa sai su cuta ma wanda ya ci kun ga sabanin abin na ranar lahira sabanin lahira lahira ba haka nan na ba duk abin nan kayan marmari ba su cutarwa ranar lahira saboda haka kunga suna da bambanci da duniya kenan ba su yankewa har abada bi kulle fakiya ta na min ya sun amince daga yankewarta wa mudarratiha da cutarwarta min kulle mahufin sun amince daga dukkan wani abin tsoro duk wani tsoro ba su samu ne ga abubuwan da suke ci cikin aljanna nan duniya kun ga da yawa abubuwan da ake ci kana son wani abu amma baka ci ne sai ka tana da magani saboda ka san cikin ka da ka ci yana rikita ma ciki kuma kana so ne to ranar kiyama duk babu irin wannan Allah ya sa mu cikin yan aljanna la yazuquna fiha la yazuquna fiha al-mauta illa al lula wa qahum azaban jayy la ko na biya lamauta ay an shiga aljanna yan aljanna ba su dan dana mutuwa cikin aljanna illa lamauta ta ula sai dai mutuwa nan ta harko da sun ka dan danawar da sun kai amma can in an ta aljanna babu wata mutuwa da za a sake yi ko shiga aljanna kira da za a wa jiki ne ta har abada ce ba ta nan duniya ta da an kai ta dan lokaci ba sai ka ga dan lokaci kaɗan mutum ya fara tsuha sai jiki ne na rage ƙari har a kai wato ya ma ko shi ya gane mutuwa ta yi mai bisa ga idan na duniya to kun ga nan duniya kenan amma jikin lahira jiki na wanda an kai na har abada ba irin jikin duniya ba ne saboda haka babu mutuwa cikin har abada illa mauta ta ula banda mutuwa ta farko Allah ci fi duniya wadda sun kai nan duniya ba da hayatin fiya bayan rayuwarsu duniya qala ba'duhum illa bi ma'ana ba'd wato ba'd al-mauta ta ula illa al ta ula ai ba'd al-mauta ta ula wa abin na wa waqahum azabal jahim kuma Allah ya tsare su daga azabar jahim Allah ka tsare mu daga azabar jahim fadalan fadalan min rabbik ذلك هو الفوز العظيم فضلا مصدر بمعنى تفضلا الله يا باس wannan kyauta ne tafaddulan baiwa wato don baiwa wato fadalan mansubin bi abin ya tafadalu fadalan wato ya masu su baiwa fadalan baiwa muqaddaran wato abin na fadala min rabbika falala ce daga Allah ubangijinka zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo wanda an mai girma ay annahu khulasa an makari dan tsira ne daga abubuwan kyama wa zafarun kuma rabbanta ne bil madalibi da abubuwan da ake nema wato kenan don yan an ka samu yan an ka samu an ka shiga aljanna to an rabbanta da duk abin da ake nema Allah ka shigar da mu cikin aljanna wa inna ma yassarnahu وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون to summa katama ta'ala a sura sannan Allah ya kammala sura ma ishtamala ala durusi sura da abin da ya kunshi dukkan darussan sura gaba ɗai min al'azabi wato daga azaba allazi la ya'ati wadda ba ta zuwa illa ba'da al-indari sai bayan an yi gargadi mutane ba su gyara ba wato illa ba da inzari liman lan omen ga wanda bai imani ba wa idza a idan azaba ta riga ta zo fala yan fauna imanu ba da imani bai umfani bayan zuwa azabar fa qala fa inna ma yassarnahu dama mun sauƙaƙe alqur'ani ai sahalna alqur'ana mun sauƙaƙe alqur'ani ai al bihi mun sauƙaƙe yin wa'azi da qur'ani bilisanika da halshinka bi lugatika da lugarka ta larabci litafhamuhu al-arabu dan laraba ta fahimci qur'ani wa yakunu nasu taba allahum sai sauran jama'a su zama masu bi ga larabawa idan larabawa sun bi sauran jama'a sai su bi su la'allahum na domin su azantu fa yu'minuna su imani lakinnahu la yu'minuna sai dai su sun ki imani an yi an yi sun ki to kai hankuri fartake wa ke ka yi hankuri ka jira wato ya hankuri ka jira in tazar halaka wa, ka jira halaka su tunda sun ki imani to za a halaka su to ka jira ka ga da Allah zai yi da su na yanna murtaqibuna halakaka su ma suna nan suna jira halakaka kai ka jira yadda Allah zai halaka su ma suna nan suna jira su ga halakaka wato tsakanin musulmi da kahiri tsakanin musu ga halakarka kowa na jiran ya ga abin da zai auku ga wani don ya zama abin nan taimako gare shi wal ayatu muhkama ayan nan tana nan tabbatacciya ba shahi ta ba musamman ratun hukuncin ta tabbatacce na baina du'ati ila khairi tsakanin masu kira zuwa ga alheri wa wa abin nan ibadatul lahi wayanda ka kira zuwa ga alheri suna kira zuwa ga ibadatu lahi wato ibadar Allah subhanahu wataala wa na kufari da kuma tsakaninsu da kahirewar fasaka da fasikai wato su musulmai masu wa'azi suna kira zuwa ga alheri suna kira abauta wa Allah suna nan suna jiran su ga abin da zai auku ga kahirai sannan su kahire da fasikai su ko suna nan suna jiran su ga masiba ta auku ga masu kira ga alheri kun ga fahim da'iman yartaqibu su kullun suna nan suna jira lil mu'minina ga mu'minai awul du'ati ko ga masu da'awa suna jira a sharra wato shiri a ko gare su illa bi hibrin min Allah al-aliyyil karim sai dai da kariya daga Allah wanda amma daukaki ko mai girma wato abin da ke kare bayan Allah mu'minai wato kariya ce ta Allah subhanahu wata'ala Allah yake kare su amma in ba haka nan ba kullun kahire na nan na kulle kulle ga masu wa'azi masu kira zuwa ga Allah masu kira zuwa ga ibadar Allah masu kira zuwa ga alheri kullum haka na abin nan kahirai da fasikan jama'a haka nan suke sai dai da kariya Allah illa bi hibzin min Allah sai dai da tsari daga Allah al-aliyyil karim wanda an madaukake ko mai mai karamci wannan shine abin nan karshen ah, suratul dukhani ita ma wannan sura yadda ka gwada mana karshen ta Allah ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki da wahalolin duniya da na lahira Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka raba mu da duk abin da ba ka son mu aikata saboda daraja wannan sura Allah ka shirya maka shirya ɗiyanmu ka sa musu albarka ka daidaita mana su ga hanyar kama daidaiciya kuma Allah ka anshi azumominmu ka sa aljanna makomanmu to sai suratul jafiya السماوات إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجاثية تسمى سورة الشريعة كما أنا تيمة سورة الشريعة sannan wa ayatu ha sittun tana da ayoyi sittun a sabon wa talatun ayoyi talatin da bakwai ko da shidda wa mawdu'ar ar-ra'isi jagoran abinda take koyawa bayanu anna al-hukma bi shari'ati Allah wajibun tana bayanin cewa yin shari'a da hukuncin Allah wajibun wajibina wattiba'u ma adaha bin abin yake ba shari'ar Allah ba ba halaka wattiba'u li kuma bi na ga wani wanda ba Allah ba saboda haka sura kira take ga ai shari'a da shari'ar Allah a bar yin shari'a da shari'a da ba ta Allah ba bismillahir rahmanir rahim amin. Allahu alam bi maradi bi Allah shi yasa abin da yake ni da wayannan harufa Allah duk abin da kake ni da wayannan harufa da sirrin da a ciki Allah da daraja wannan harufa da sirrin ta Allah ka gafarta mana kuma ka daidaita mu ka daidaita tahiyyar mu ka kyautata karshen mu tanzilul kitabi saukar da wannan littafi na alqur'ani mubtada min Allah wato kabruhu wato saukar da wannan littafi min Allah daga Allah yake al-aziz Allah wanda amma gwayi fi mulki a cikin mulki ne al-hakim wanda amma hikima fi sunhi ga aiki ne wato Allah wanda azizul hakim shi ya saukar da wannan littafi da izzaka da hikimarka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka yahi mana dukkan zunubanmu kuma Allah ka tsarkake dukkan moci da shirinmu don darajar sunayenka al-azizul hakim inna bi samawati wal ardi lalle cikin halittar sama bakwai da ƙasa ai bi ma cikin halittar sama bakwai da ƙasa la ayati akwai ayoyi da lalace ala ta ala wadda ta nuna Allah na da hikima bi mulki a cikin mulki ne amma waɗanda ke gane haka na lil na ga mu'minai su suke gane haka na Allah ya samu cikin su wa bi khalqikum wa bi khalqikum wa ma yabsu min da fi kun kuma cikin ayoyin Allah a cikin halittarku ay fi khalqi kullum minku a cikin halittar kowane guda daga cikin ku min nutfa daga maniyi summa min alaqatin sannan daga jini summa min mudgatin sannan daga tsoka ila ansara insana hasad da ya zama mutum wa kulika an ka halicce shi kamar wada ake so ko kuma wa khalqi ma busu da halitta abinda Allah ya wawwatsa ayyufar riko abinda Allah ya rarraba fil ardi cikin ƙasa min dabbatin na dabbobi daban-daban huwa ma ya dubba Allah ardi shine abinda addabba wadda ke tahiya bisa ban ƙasa minan nasu wa gairihim na mutane da wa'inda ba mutane ba dukan su akwai ayatu ayoyi wato dukkan su akwai ayatun dukkan su ayoyi na min kauni hatam shi bin zami. kasancewa ta tana tahiya bisa ga tsari wa shima'in da kuma haduwa wadda ta dace kullu jinsin linafsi kowane jinsi a halicce shi yadda ya dace da kai ne to wannan aya to ayoyi na liqaumin nuna ga mutanen da suke sakankancewa bi ahkamin lahi da hukunce hukunce Allah wa hikimata da kuma hikimarta kuma abin nan waqtila bil layl واختلاف وما خلق الله في السماوات وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون وفي اختلاف الليل والنهار كما آيوين أتكيان سابان دريدين wato ana cikin yini kamar yanzu kun ga kamin a jima yini ya wuce kuma dare ya sake shigowa wato wakati labin laila wannan hari ai hema wato tahiyar dare wa hema da tahowar dare kuma tahiyar dare da yini da kuma dawo wasu. wannan duka ayoyi ne na Allah wata ala wa ma an anzalallahu minas sama'i da abinda Allah ya saukar daga sama min rizkin na arziki wato na ruwan sama wa'anda yake saukowa daga sama Allah ka ba mu ruwa kuma ka ba mu ruwa masu albarka wato min rizqi ay madar li'annahu sababur rizki domin ruwa sune sanadiyar arziki ko wani iri fa ahya bil adda Allah ya raya kasa da sanadiyar ruwan nan ba da mauti a bayan mutuwa ta wato bushewarta wata silibir yi da jujjuyawa iska wani lokaci iska ya buga wani gihi wani lokaci wani gihi ai ta kaliba marratan januban jiyawa iska wani lokaci wajen dama wa marratan shimalan wani lokaci wajen hauni wa baridatan wani lokaci zassanyi wa haratan wani lokaci zazzahi duka waɗanga ayatun ayoyi na liƙaunin ya ƙiluna addali daga mutanen da suke gane dalili fa yi nuna su imani da shi zalika tilka ayatul lahi فبأي حديث بعد الله وآياته تلك الآيات مذكورة وإن آيوي da aka ambata dukan su ayatul lahi ayoyin Allah ne ai hujjaju adala hujjoji ne na wanda suke nuni ala hikimati ta'ala ga hikimar Allah fi akami ga hukunce hukunce ne na taluha alaika muna karanta ta gare ka bil da gaskiya ya manzon rahama sallallahu alaihi fabi ayi hadisin ba'da Allah wa ayati wani hadisi kun bayan Allah da ayoyin Allah ay hadisi wa huwa alquran hadisin Allah shine Kur'ani to bayan shi mi suke imani da wani abu ya da suke imani ay alkufa kun gani wannan aya ta ce ruban da qur'ani babu abin da ake imani da shi dan shi qur'ani shi yace abi sunna kuma qur'ani shi yace abi fiqhu kuma ƙur'ani shi ya ce abin ijma'i kun ga in mutum bai bi shi ba duk waɗanga ba zai bi su ba duk wanda ya ce bai bin waɗanga kuma ya ce ƙur'ani ya kabi bai waɗi gaskiya ba ba ƙur'ani ya kabi ba da yan ƙur'ani ya kabi ƙur'ani bi ya ce abi waɗanga duka ƙur'ani ya ce abi waɗanga ƙur'ani ya ce abi alƙur'ani da sunna sannan ƙur'ani ya ce a tsaya a ce a yi wasu jama'a sai su yi wasu dawo kun ga ƙur'ani sannan ƙur'ani ya ce la'alim wallahu alladhina na wa na wato Ƙur'ani ya tabbatar da baɗi wato fiqhun malamai sannan ƙur'ani ya tabbatar da man shaqi da rasul don ya tabbatar da ijma'in malamai kun ga duka waɗanda ƙur'ani ya tabbatar da su idan mutum ya ce bai yarda da su babu shakka ba ƙur'ani na ya kari ba son raine na ko da ya ce ƙur'ani. to ba ƙur'ani na ya kabi ba don shi ƙur'ani ya kunshi duk abin da ya kunshi rayuwar jama'a daga harko har ƙarshe duk abin da ya kunshi shari'a Allah daga harko har ƙarshe duk ƙur'ani ya kunshi shi idan ka ga mutum na abin nan gehe shi gehe nan shi gehe nan ba ƙur'ani ya kabi ba sai dai yana bin ra'ayi ne da abin da yake so Allah ya taimake mu kuma Allah ya kare Allah shi mana kariya daga dukkan wata aƙida da ba ta da kyawu ai la nuna wato ba za su yi imani ba wa bi qira'atin bi ta'i a wato a tu'minu maimakon yu'min wail wailun li kulli afakin kalma azaba ta tabbata kalmatu azabin kalma azaba ta tabbata da kulle afakin ga duk mai yawan kaga ƙarya da wanda ke yawo yana kaga ƙarya to kalma azaba ta tabbata gare shi saboda haka ku bar yawo da maganganu na ƙarya kun san wasu sun kware zannawa dai suka su shirya ƙarya sai su watsa cikin jama'a sai a yi ta yawo da ita wasu ma sun ma wuce haka su watsa cikin jama'a a wato ta abin na intanet masu ke watsa sai mutane sai ta gani gari kaza abu kaza ya faru sai ta mamaki komi bai faru ba garin wasu ɗaya na kazan na su kaga karya to ku bari a haka wailun kalma azaba ta tabbata da kulle abbakin ga duk mai yawan kaga karya kazzabe mai yawan kaga karya shi faɗi asimin mai yawan aikata sabo da isru domin mai watsa karya cikin jama'a zunubi ne babba ne wato mai yawa ya sama ayatun lahi yana jin ayoyin Allah na alkur'ani tutla alaihi ana karanta ta gare shi amma bai gyarawa yana jin ana karanta ayoyi karya ba ta da kyau amma bai bai bai gyarawa sun mai sirru alkur'ani sannan ya doge ga kabirci ne bai da nahin tuba musakabiran yana mai girman kai a mutakabbira an al-inqiyad biha wato yana mai girman kai game da jayuwa ga ayoyin Allah bai bin su ka allami ya a ka kamar bai ji ayoyin nan ba to Allah ya ce wanda yayi a yi mai haka nan fa bashiru bi azabin alimin kai mai bishara da azaba wanda an mai radadi tun da bai ji wa'azi ba to ai kowa an bai ji bari ba yana jin hoho don haka tun da bai bari ba to kai mai bishara da azaba mai wai علم من lima وإذا علم wai آياتنا a da a na idan ya san hukunce-hukunce daga wai wani abu daga cikin hukunce-hukuncen ayoyin ita hada wa sai ya rike ta izgili ma zuwa da ya dora izgili da ita wala'ikar afakun waɗanga masu ƙaga ƙarya su wani lawan azabun muhimmin suna da azaba mai walakanci zuwa na ma'abuciya walakanci la'an na jaza a takabbur al'ihanatu bin duniya don duk wanda adda girman kai to abinda a sakamako ne nan duniya a walakanta shi saboda girman ka allah ka kare mu daga girman kai kowane iri من ورائهم من ورائهم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من can su ai wancan can gabansu da ana duniya don sunan duniya suke bayan sun mutu sannan za su yi ta can gaba wato barzan nan wara yi jikin jihannan can gabansu akwai jihannan wala yi guni an ma ka sabu shi a duk abin suka aikata bai musu maganin komi mina mali na dukiya wal fa'ali da ayyuka bai musu magani shi a komi na azabar allah duk wanda ya tahi yana kaga karya bai tuba daga karya ba to duk abin da ya aikata na ibada bai umarni ne ranar kiyawa ba shi mai ko komi wala mataka zama la kuma abin da sun karka wanda ba Allah ba mai ma'abuda ce ni sauran abubuwan bauta wanda sun karka auliya a masoya duk bai kare musu komi daga azabar Allah Wala ma azabun azimu suna da azaba wadda an mai girma wato wala ma azabun azimu suna da azaba wadda an mai girma wato azabun mahimmi sannan kuma azabun azimu eh wato walahu azabun azimu suna da azaba mai girma da duniya da duniya min alhawaji za a walakanta su wa bil akhirati kuma ranar lahira min dukulin nari a shiga da su a cikin wuta wato nan azabun azimu yasa ta ci gaba هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب ثم أشار إلى أهمية القرآن سنة الله إشارة ذوها مهمة على القرآن والشريعة لمهمة يا أيكي لشريعة الله التي اشتمل القرآن عليها والقرآن يكون سجريتا wato muhimmanci alkur'ani da muhimmanci ne shari'a da alkur'ani faƙala Allah ya ce haza hudan wannan shi ne shirya ai hadi hadi wato shi ƙur'ani shi hadi na mai shiryawa wa min shiddati ittisabihi bil abil abin na bil hadiya saboda abin na tsananin sifantuwa ce da shirya ka annahu abin na ka annahu sara huwar huda saboda tsananin shiryawa ce har yadda makamar shi na a shirya min dalali daga walladina kafaru bi ayati rabbihim da suka kafirce da ayoyin Allah ubangijin su lahu azabu suna da azabu ay haddun min suna da wani babban rabo na azabu min rijiz na azaba mai tsanani a rijiz wato azaba wadda a mai tsanani a shaddal azaba mai tsanani alimin kuma wadda an mai raɗaɗi ay moce mai sa ciwo ga jiki kwarai summa wasu ta'ala nafsu musanna Allah ya sifanta kai ne ya faɗi wa da shi Allah yake da sifofi ne liya arifan nasu kadara man anzala qur'an don mutane su san girman wanda ya saukar da qur'ani wa ma fihi min ahkam da wanda ya saukar da abin da ke cikin qur'ani min ahkam na hukunce hukunce wa qala Allahu allazi sakhara lakum Allahu allazi sakhara lakum al-bahra fa gulbi da kwa gani horewa Allah na ko in ba da horewa Allah ba ko nan abin ga ko a raga kattahi na in ka je lolo in lokacin kakar ruwa ya yi in ba da horewa Allah ba ba ka yadda da wannan ɗan ƙaramin jirgi a haushi da kai da ɗan ƙaramin jirgi ba ko babban jirgi ba a hau da kai kuma da kayayyaki da mutane da yawa in ba da horewa Allah ba iska guda in ya bugo jirgi na nucewa amma saboda ta lokaci mai tsawo baka ji an ce jirgi ya yi haɗari ba kurku fihe bi amuri don jirgi ta yi gudu ciki ne da umarnin allah ai bi izini da izinin allah wani tabtabu don ku nema a yi ta da rububin tijara ku yi nema da kasuwanci min fadali daga falalata don ku hau ku ketare daga wanga ketare a hau a taiwancin ketare a yau sana'a a kasa kaya a sai a sau kaya duk a lodo ga jirgi kuma a dawo wanga ketare a dawo gida wala allakun na don ku yi ma Allah godiya shi yasa Allah ya muku wannan ni'ima mai girma don ku gode mai kai idan ka dibi yadda jirgin ruwa yake tsagarwa ko wannan gulbi yanzu misali na birnin kabi ka diba yadda ake azo mai kaya ya ketaro daga wancan ketare zuwa wanga ketare daga wanga ketare zuwa wancan ko shi kasan wata aya ce ta Allah subhanahu wata'ala don in ba haka nan ba ka san wanda aka loda mai kaya wani bi ma a samu mutane da yawa kuma ga ruwan ga su zo da ƙarfi ka ga mutane sun haye jirgi an tahe da su can ka san in ba horewa Allah ba da abin nan bai wa to horewa ce ta Allah wata ala Allah ya hore mana waɗanga abubuwa don mu kuma mu gode ba in Allah ya baka yana so kai ku ka gode mai Allah na son godiya wa sakara lakum Wasakar alƙumma bai samawa ɗerowa, bai ce, kuma Allah ya hore muku duk abin da ke cikin sama. mina shamsi na rana, warƙa kamari da wata, wannan jumi da tauraru. walma'i da ruwa wa gairihi da waninsa don ruwan ga da kuke gani ana yi daga sama don amfanin mutum aka yi su ita kanta sama da kun ga an yi ta gudan katanya don ta amfanin mutum an ka yi ta ta zama roha roha ta an kawo mutum don a kare mutum da ita wata da kun ga yana hitowa da daddare don amfanin mutum ya ka hitowa tauraron nan da kuma gani don amfanin mutum na ruwan sama don amfanin mutum na da sauran alherun da a cikin sama Allah ya ce duk ya hore muku abin da a cikin sama duka duk abin da a cikin sama horewa ce ga mutum ɗan adamu darajar ɗan adamu ta kai duk abin da a cikin sama an halicce shi na don amfanin mutum wa ma fil ardi kuma duk abin da a cikin ƙasa Allah ya hore muku shi min abacin na dabbobi duk wata dabba da a cikin ƙasa don amfanin mutum an kai ta ko mutum ya gane ko bai gane ba Allah ya ce don amfanin mutum ya yi ta wa shajarin da icce duk wani icce da ka gani cikin ƙasa don amfanin mutum an kai shi illa dai wani ka san amfani ne wani kuma baka sani ba wani na can wanda ya san amfani ne amma dai duk icce kun ka gani cikin ƙasa yana da amfani illa dai kai ka san amfanin wanda ka sani shi ko wani ya san amfanin wanda ya sani ilimin mutane ba gudana ba amma dai don amfanin mutum an kai shi wani batin da tsirin ƙasa duk wani haki da kaga ya tsiro ƙasa yana da umfani sai dai ka sani ko ka sani amma dai yana da umfani kuma don mutum ya yi umfani da umfani hakin nan shi ya sa an kai shi wa'an har da ƙoramu su ma ko ku hau ku ƙetare ko kuma ku yi noma ku yi ban ruwa shi a ƙoramin nan ta ba ku ruwa ko kuma ku yi wani abu daban amma dai don umfanin ku an kai ta wa gaira da waninta ai khalaqa zalika Allah ya halicci waɗanga duka limana fi ukun don amfanin ku duk abin da a cikin sama da abin da a cikin ƙasa don amfanin mutum an kai shi saboda haka abin da ka gane shi ka gane wanda baka gane ba wani ya gane shi wani abin na na mutunan jega ya bai da lahiya ya ce wata asibiti china ya kuma samu sauki ya dawo na ce alhaji yaya jiki ya ce wallahi mala an samu sauki kuma har sun bani magani na taho da shi bayan kwana biyu sai mun karu da shi ya ce wallahi mala maganin na ce na taho da shi garin zogalana garin zogalana an ka kokon somi an wanka ce kun gani su sun san umfani ne can asibitin nan caya amma mu ba mu san irin wannan umfani na shi ba ya biya kuɗi masu tsada ana ta ba shi cibi-cibi da zogala da sahil da da da malici ya ji dama ya kunso shi an ka ba shi guzuri ya taho da shi ya ce min kuma ya ji sauki sai ranar yake faɗa ya ce wala malam gari na shi ta. to kun ga su sun san unhanin abin mu inda mun sani muna zuwa can wajensu sai mu haɗa abin mutum da mu zogalan nan gaban za take zogalan nan ba irin can wajen suna ba nan kusan gaban za ta ke tun da koci za ka yi har yanzu koci za ka yi ka na 200 kana gane abin da ka yi kun gashe munan kusan banza yake amma can kudi ba ko kudin jirgin sama da sun ka kai mutum china zuwa da dawowa da kudin hotel da ya kama don shagarin zogala kun ga abin na da yawa to duk wani abu da ka gani na ɗayan itace da haki masu tsirowa to abin da ka sani shi ka sani amma kowane yana da nashi unhani kuma don unhani mutum an kai shi jami'an dukansu mino daga Allah subhanahu wata'ala halun ai sakaraha Allah ya hore ta ka'inata mino ta'ala daga wurin Allah ta kasance don halitta Allah ne duk kwarin nan da kwa gani da itacen nan da hakin nan don halitta Allah ne inna fi zalika laayatin lalle cikin wannan akwai ayoyi ya tafakaru yatafakkaruna biya ga mutanen da suke tunani a ciki fa yu'minuna sai imani Allah ya sa mu cikin mutanen da suke tunani su gyara imanin su to walamma wasafa ala nafsa lokacin da Allah ya sifanta kai ne bil ayati da ayoyi ya sifanta kai ne da ayoyi allati tadullu ala hikmati ayoyin da take nuna hikimar Allah fiye a ga hukunce-hukunce ne to a mara bisafi an kafirin sai Allah ya yi umarni a yi rangwame ga kahiri la juke qitalin wanda ba ya zaton yaƙi. wato wanda ba a zaton yaƙi ne sai a yahi mai abin da ya kawo da kai gare tun da ba a zaton ya kawo hari fa qala qul lil ladina amanu qul ladina amanu la يجزي قوما بما كانوا يكسبون قل للذين آمنوا كقاموا أن سنك إيماني كوضع مسو قل للذين آمنوا يغفروا للذين كوضع مو أن سنك إيماني سياهي قال الذين لا yarjuna وأن ba su أي لا يتوقعون أيام الله وأن wa'anda zaton a zaton kwanuka Allah gare su ai wa qaya ahu wato yaƙe yaƙe ne ai abin agafiru ko kufari ku gafarta ma kahirai ma waka wa abin da ya auku daga wurin su zuwa gare ku mina aza na cutarwa mina azalakum na cutarwa su zuwa gare ku ku yahe musu wa hadha qawlu al-amru abin nan bi jihadihim wannan kamar a bada umarni da jihadin su hau ko kuma abin nan hiya lil misali wannan don masala an kace a yahe musu kenan abin nan fa gairu masuha ba shahi wannan aya ba wa kuna sai a kyale kahirai ala adatin ga al'adodinsu su yan sa'in dai sun yarda ba su zaton su yaki da musulmi yan dai sun miƙa wayar sai a kyale su ta hata sai da ratul islam karkashin ikon musulunci liyajzi Allahu don Allah ya saka wa fi qira'atin bin nuni linajzi qauman don mu saka ga mutane bi ma ya kasabuna da abin da suka kasance suna aikatawa ayyul yujza kullu qaumin bi amalihim don a saka ma waɗanne mutane da aikin da suka aikata wato ku yahi makahirai ku kau da kai gare su wa'annan da ba su zaton yaƙi da kuwa, to ku yahi musu domin a saka ma waɗanne mutane da abin da suke aikatawa mana amila saliha. wa sa'a ba man amila salihan fali nafsi ya amila do wanda ya yi aiki na kware fali nafsi ya amila ya yi aiki ne don amfanin kansa babu wanda aka ba su aikin wani kowa aiki ne za a biya shi da shi saboda haka wanda ya kokari ya aikin kware don kai ne don shi za a saka mada alheri wa man asa fa alaiha wanda ya muna na kuma don kai ne do wanda ya ce mai agon ayyuka zai yi ko cutan mutane don kai ne a sa'a fa alaiha a sa'a ya cuta ne don kai ne don shi rai ne za a saka mada abin da take yi Sun summa ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga Allah ubangijin ku ake dawowa da tasiru na can za ku kasancewa fa jazi al wal musi sai ya saka ma mai aikin kwarai da mai munanawa sai ya saka ma kowa da abin da yi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wala qad bani isra'ila wala qad bani sun ma bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana anna nizama shari'a lalle tsarin shari'a laisa makwatasan bi hadil umma bai ke banta ga wannan al'umma ta musulmi ba wato tsarin shari'a tun kamin zuwa al'umman Muhammadu sallallahu alaihi akwai tsarin shari'a kuma shi ake bi tun harko wa sai Allah ya ce subhanahu wata'ala wa laqad atayna bani isra'ila kitab lalle mun ba bani isra'ila littafin at-taurata mun ba su littafin at-taurata Wani hukuma bi kuma mun ba su umarni su hukunci da shi bainan nasu tsakanin mutane wa nubuwa da kuma mun ba su annabci le Musa wa Haruna ga Musa da Haruna min wanda suna cikin bani Isra'ila ai a daina hu mulkita mun ba su misal ma a daina hadil ummatul kitaba kamar wanda mun ka ba wannan al'umma littafi, haka mun ka ba al'umma bani Isra'ila littafi. su ma wal hukuma bihi mun ka ce su yi hukunci da shi bai nan nasi tsakanin mutane kama li hadhihi umma kama wanda yake ga wannan al'umma mun ba su mun ka ce su yi hukunci da shi wa kila alkitabaini min Allah littafan nan guda biyu na at-taura da al-qur'ani min Allah duka daga Allah suke bi wasidatin nubuwa kuma sun zo ta da annabci dukkan su annabawa aka basuwa wa hu min ɗaya bace kuma ma ta bani isra'ila da abubuwan ci masu daɗi. ai bani isra'ila bi an bayyana lahum halala mun ka bayyana musu abin da ahalat li yakuluhu dan su ci dan an ka ce abin nan halal mai dadi in an ka ce abu mai dadi to ga musulmi halat ita adda dadi haram ba ta da dadi saboda haka in an ka ce mun ba su abinci mai dadi to abin da aka ne mun ba su halal wato wadda zakana hominin ɗaya ba ce ma azita su ci masu daɗi da an bayyana lahumar halal Shi ne mun bayyana musu abin da a halal akuluhu don su ci shi halal ɗin. wa bayyana lahum al mun bayyana musu abin da a haram buhu don su nisanci haramun ɗin. wa alal alimi na kuma mun fifita su akan halittu gaba ɗaya zalikan nizam shar'i su bani isra'ila sun samu ɗaukaka can wancan harkon lokacinsu wancan zamani na saboda sun bi tsarin shari'a tsarin su ya tsara tsarin kowa a duniya wannan lokaci hakanan su ko musulmi ko da musulmi suka zo bani isra'ila sun barkace sun ba tsarin shari'a sai musulmi sun ka da tsarin shari'a kuma sun ka aiki da shi sai sun ka zama sun ɗara kowa su ma yanzu haka kun gani yanzu kamar da kuke gani musulmi na da tsari cikakke na shari'a ba su bi na duka amma dai suna bin wani abu ciki to wannan shi yasa har yanzu musulmi sun yi kowace jama'a a alheri saboda su suna da tsari kammalalle daga alif zuwa ya na shari'a sai dai abinda da su bi ba sun bi wani basu bi wani ba in ta kama sai su dawo su bi to shi yasa musulmi sun ɗara mai abin na al'umma alheri saboda abin na bin da sun kai ma abin da aka umarce su kullum sadda duk mutane sun ka abin na sun ka bi tsarin shari'a da kyau to sai Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka su kuma ya darajarta su wa faddalna wa alal alamina su ma wa'ancan mun ɗaukaka su ne alal alamina akan halittu gaba ɗaya bi zalikan nizami shar'i da wancan tsari na shari'a da sun kabi idan lam yakun mithla zalikan nizam al ahadin qablahu don irin wannan tsari na shari'a babu shiga kowa gabaninsu saboda haka fafaku gairahun bihi don haka sun ka ɗaukaka akan wanda ba su ba bihi da wannan tsarin fi katin cikin lokacinsu ko gobe mutane sun ka kasance zaune duk wanda ya hibin tsarin shari'a to zai hi daraja a wurin Allah ko yanzu yanzu ga manantar shi duk wanda ya hi mu bin tsarin shari'ar Allah to a wajen Allah zai hi daraja ƙa'ida ce ta Allah wanda duk ya hibin tsari ne to Allah zai yi darajanta shi ƙa'ida ce ta tsarin Allah shi subhanahu wa ta'ala ko yaushe in kuka diba ƙasa wadda ta zama mai ɗan tsarawa da ɗan kwatantawa ga shari'a Allah to za ku ganta da wata daraja wadda wasu ƙasashe ba su da mu Najeriya ba shari'a musulunci ake yi ba amma kuma ba wai alƙalai masu rawani ba hadda alƙalai na majistar court hadda suwa in an ka samu wanda ya yi karatu ya san tsari banda boko ne da ya karanto sai ka ga yana hukunci da shari'a bai ce da ita da ya kai ba amma da ita da ya kai kuma sai ka ga abubuwa sun kyau da yawan sai an kai musu ƙara sai su je wajen malamai su yi tambaya mai a hukuncin kaza in an ka faɗa musu sai su kwatanta sai su yi hukunci sai su ce doka ta kaza amma tsakani da Allah ba doka ta kaza ta sun kai ba makaranta sun kace dokan makaranta ta sun kai kun ga babu wadda za a yi mutane ƙasar da adda irin waɗanga mutane babu wadda za a yi a cin mata sauran ƙasashe babu wadda za a yi a cin mata saboda ka kowa yi mata taron dangi an ƙulla mata sheri cikinta don a halaka ta ba a iyawa don allah na kishin ɗan abin nan da ta kai mai na addini yana kishi abi ne kun bai bari ya waɗi tun da ba su sun ka bari ba suna cikin yi an ka ce sai sun bari to bai bari a halaka su allah ya taimaki najeriya Allah ya taimaki tarayyar Najeriya kuma Allah ya ƙara haɗa kan Najeriya wuri guda wa bayyana bayyinatin wa atainahum bayyana tun ina lawar fama ikhtalafu illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum inna rabbaka yaqdi atainahum bayyanatin min amri mun ba su hujjoji da shaidodi na al'amari ai sha'ana sha'ana duniya wa sha'anin duniya su akhiratihim da kuma sha'anin lahirarsu wa minhu ciki akwai bayanu maji'il anbiya'i ciki mun musu bayanin zuwan annabawa litabdil badil ahkam wani annabi in ya wuce to wani annabi zai zo ya canza wasu hukunce hukunce cikin hukunce-hukuncen da na gabani na ya wuce ya bari to wani zai zo litabdili al'akam litabdili ba da al'akam don ya canza wasu sashen hukunce-hukunce gairar usuliya waɗanda ba na asili ba kun san tauhidi shi ba a canza shi daga annabin harko manzon harko annabi nuhu har zuwa annabin ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka tauhidi gudana shi bai canza Kaɗaita allah da ibada da kaɗaita manzanni ne da ɗa'a. waɗanga duka ba su canzawa daga annabin harko zuwa annabin ƙarshe sai dai ana canza wasu hukunce-hukunce waɗanda ba usuliya ba wato ba na asali ba inda ma ta kaddadi al'ahawa da zalika lokacin da halaye ta hukunta haka wa an biya, al'ambiya tilka al'ambiya cikin ƙunshin waɗanga annabawa na ya tuna lil islah waɗanda za su zo su gyara abin da ya kamata a gyara wa itimamil amri kuma su kammala al'amarin da ba a cika ba to cikin kunshin su akwai muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kullu ga duk wannan fi kitabin yana nan rubuce cikin littafin bani isra'ila duk sun san da hakan fi at-ay at-taurati <coughs> cikin at-taura wa maktalabu fil amri wato ba su yi abin na sabani ba ga al'amarin fi al'amri wato ai abin nan bi isati muhammadin wato aiko muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su yi saɓani ba game da cewa allah zai aiko muhammadu sallallahu alaihi wasallam illa min ba da ma ja a humul ilimi, sai bayan da ilimi ya zo musu sai da ilimi ya zo musu wato shi annabin bayan ya taho sai sun ka gaba cikinsu yake ba to sannan na sun ka rikici daɗa sun ka yi ta warware abin da suka faɗi illa min da ma ja'ahum ilmi ilm bagayan bainahum don dai yake A tsakaninsu ayli bagayen hadasa bainahum saboda zalunci da ya auku tsakaninsu. hasadan abin hasadan labu don hasada annabi wa gayyarun nizama sai sun ka canza al'amura sun ka garwaye tsari wato sun ka garwaye tsari don sun ga annabin ba cikinsu yake ba wa ahmadu a shari'a sai sun ka yi banza da shari'a kun ga da suna bisa shari'a suna bisa ɗaukaka da annabin ya zo sai sun ka lura ba cikinsu yake ba sai sun ka ga kenan in sun ka tsaya bisa shari'a kenan kama mai za su yi su kuma ba su iya kama mai hasada sai ta ɗibe su sai sun ka garwaye al'amurra wa ahmadu a shari'a sun ka banzantar da shari'a wata ba'u a hawa sun ka bi son rasu wata farra kofi ma bai sun ka rarraba ga abin da ke tsakaninsu shi kenan sai allah ya halaka su dama don ya shari'a nan ta da suka bi allah ya girmama su daga baya da sun ka da ita sai Allah ya watsar da ita ya watsar da su saboda haka do wata hukuma da ta zo tana so ta canza abubuwan nan da ake gudanarwa na shari'a kar ku bi ta ku gaya mata ba ku yadda ba saboda da suna Allah ka tsare ƙasa da suna Allah ka tsare mutanen ƙasa kun ga wa'ancan da sun ka jefar da tsarin shari'a sai Allah ya jefar da su to kuma da wani ya zo wanda zai jefar da tsarin shari'a ku jefar da shi ku yi mai a ture Eh, ku nuna ba ku yarda da shi ba saboda da wannan tsarin na Allah ka tsare ƙasa babu wanda ka san ƙasa ta yi ta rikici Allah ya zaunar da Najeriya lahiya Allah ya shirya mahukuntanta inna rabbaka ya kadi bainahum lalle ka yana shari'a tsakanin su yawmal qiyama ranar kiyama fi ma kanu fi a cikin al'amarin da sun kasance ya telefona suna sabani wa yu'adibuhum sai shi musu azaba fi tarki ma abin ma assasahu lahum saboda sun bar abin da ya assasa musu min asali abin na na urfa na asalin haɗin kai wal ittifaqi da ittifaqin kalima wattihadil kalima da kadaita kalma ta zama guda wa wata shauka da ƙarhin eh, abin nan yaki alladhi bihi fuddilu wanda da shi aka fifita su alal alamin akan halittu gaba ɗaya ayyama ma kanu alaihi lokacin da suka bisa ga wannan tsari mai kyau yanzu da sun ka canza fadallu sai sun ka kaskanta wahala ku kuma sai sun ka halaka saboda sun ba tsarin shari'a to muddin dai mutane na bisa ga tsarin shari'a Allah bai halaka su saboda haka ku rike tsarin ku na shari'a ya ku jama'a kuma ku rike gwargwadon iko lokacin da duk an ka samu dama sai ku ga ta karfafa kun ga shekarun da sun ka wuce da an ka samu dama an yi ta shari'oyi ƙasa ga da shari'ar musulunci har alƙalai akwai ana ce alƙalan shari'a kun gani don shari'a tana nan rubuce inda babu ta sannan na an ka ce a ƙaro ta bayyawa inda babu ta saboda haka duk wanda ya to yana so ya ije muku ita kakku yadda da shi yaban muku abin ku da kuka iya radda an ka samu halin daidaita ta gaba ɗaya sai a daidaita gwargwadon iko da gara an ka bar halaka a kai bani isra'ila dalilin kaskanta su kenan kun ga yanzu banda sheri ni suka fi suwa yan uwansu sheri suwa musulmi sheri kowa sheri suka fi to Allah ka kare mu daga sharrin bani isra'ila Allah ka kare mu daga sharrin yahudawa da nasara kuma Allah ka gafarta mana dukkan mu Allah ka yi mana ƙarshe mai kyau. shekaran jiya kwamitin abin da marayi sun ce an gabatar da kwamitin marayi amma wai yan agaji ba su zagaya sun ka an so musu gudunmawa daga hannunku ku ko ba ku yi tunani kun ka ce bari a kawo ko yan agaji ba su taho ba sun ka ce ba ku kawo ba su ko yan agaji ba su taho ba to sun ce suna so su ba yan agaji izini su shigo cikinku sai su an shi abin da kuka iya basuwa ku basuwa sai a kai musu kwamitin marayi da haka yan agaji yanzu za su shigo cikinku

e yaro ana koya mai koya mai ibada akai kamin ya girma ya saba da ita koya masu ake saboda haka a koya ma a zan karka ta yadda su yaran in dai an tambaya karatunmu da ku cikin buhari da musulun an tambayi abin nan ah, wanda aka tambaya cikin karatunmu yara da shekara nawa aka umarninsu da azumi in ba kumance ba sai ya ce shekarun da annabi ya ce a wamurce su da sallah murru abna akun bis salati wa hum abna'u ashir sini ko umarci ɗiyanku da sallah a sab'i sini suna 'yan shekara bakwai rubuhun alaiha wa hum abna'u ashir sini ku buge su suna a 'yan shekara goma in sun kai wargi da sallah to lokacin da annabi ya ce a umarce su da sallah to sannan aka umarnin da azumi da sallah da azumi duk idin islam ne guda biyar saboda haka inda dai yara sun kai shekara bakwai to idan ko ba su ce suna azumi ba a tashe su in dai sun ka ɗauka to ka a tsananta musu kuma in sun ka ɗauka in yaro ya ji bai iyawa a ba shi abin wargi don mun karanta da ku umar ɗan kaɗa bai ce in mu suka ɗauka in marice sun ka ɗora kuka ba su iya sai mu ba su al'ihin wani wani ɗan abin wargi na aka irin wangar kwa gani ana sauwa maka yaro na matsati mai gashin na haka yana kuka yana kuka kama wani kukan kusa wani kukan musa to iri na ya ce shi a al'ihin ya ce sai mu ba yaro sai shi ta wargi ko da yaka lura magariba ta ya kai wani to haka ake yi ba abubuwansu amma dai ana taimaka musu da wani abin wargi sai su yi ta wargi har rana ta faɗi to yadda aka yi musu kenan an ba a tsananta musu amma dai ana umarninsu, su don su saba Allah ya gafarta mana Allah ya mutum ne ya buge mutum da mota ko mashin kwana guda ko kwana uku na asibiti daga baya sai ya rasu shi ne ya eh zai biya diya inda dai bai sheka kwarai ba to kashin kuskure idan mutum ya bugi mutum da mota in dai ba ganganci ya yi ba kashin kuskure aka ce eh zai koma shin ko mota ko wani abu mai kama da shi to zai biya diya ya an yahe mai diya kuma zai yi azumi kawai abinda zai yi kenan Allah ya taimake mu Allah ya gafarta mana haɗurran da ake samu wato gwamnati ta yi kowa laihi ga samun haɗurran da aka cikin ƙasar babu mai laihi kamar gwamnati babu godabe mai hwadi idan mutum ya sheko in ya ga wani yaro ya gita mai babu inda zai kauce ga dole dai ya tsaya ya buge shi ko ya ta ya buge mutane da yawa babu godabe gwamnati ta ki buɗe godabe da yawa saboda haka gwamnati tana da laifi yadda take ganin mutane na tattara godabe ba ta magana sai a ce wa'yan ga 'yan jam'iyyar muna yan jam'iyyar muna ai wato bayyawa makwantata mun sai ana gani su tare hanya a kyale su don haka gwamnati ita addalaihi ga duk hadduran da ke faruwa na motoci da mashin duk gwamnati addalaihi tsakaninku da Allah ku tsaya ku diba ku gani motocin da ka yawo kasar garin madina da garin makka tsakanin ku da allah in an kasa su kashi goma na birnin kabi sun yi guda na birnin kabi ba su ɗauka kashi guda an kasa na makka goma amma kuna ganin haɗari da waya kaji an ce an bige wani da waya kuma kuna ganin gudu aka sosai da an saki hanya kana ganin wani kamar ya tashi bisa amma kuma ka ganin an buge kowa saboda hanya na da faɗi amma nan an tada hanya gwamnati na gani ana tare hanya kuma ba ta komi eh? wadda har bisa gore bai kasa kaya aka yi gwamnati na gani yanzu gwamnati ka tawa ta ci gore bai za ta yi ta biya hili wanda ta saki daga inda ta ɗibi gore bai daga nan wurin ya kai wajen bakin ya gina ga ta masallacin ga wancan gehe ma ya kai hakan tana kallo mutane na gine shi tana gani ba ta magana wai yan jam'iyyar muna toka ka za a yi da su ai wa'annan duk mutanen muna in mutanen kuna sai kai zaune su kai ka wuta ba in mutanen na ai kamata yayi su kai ka aljanna ba su kai ka wuta ba to ana gani kadan kadan sai su tare abin nan na ga wani gari da wani ma yayi tsaye ce babu shakka hila nan da an ka biya kowa bai gina ta yana shugabancin wata kungiya ta ci gaban gari sai an kai an ka rabe hila ne sai an kai an ka ce kowa ya gina biyu to haka nan aka yi saboda ka gaskiya duk laihi na gwamnati na kuma idan mata gyara ba za ta ji abin mamaki lahira in an ka ta ci gaba har gafar ta ko sallar tarawih dole ce da mai azumi sallar tarawih wani lokaci ana cewa dole ta don bi na ga annabi Allah ya ce adi'ullaha wa adi'ur rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzo saboda ka wani lokaci dole ta don duk wanda bai biya annabi wa man ya asillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama duk wanda ya saba ma Allah da manzo ne to wata jahannama ta tabbata gare shi saboda haka wanda ya ce bai tarawih yana iya shiga ciki duk wanda ya ce bai tarawih baiwa annabi biyayya yana iya shiga ciki dan wuta ne annabi ya ce man ragi an sunnati fa laysa minni duk wanda ya walakantar da sunnata bai tare da ni saboda haka matasa wanda duk bai kiyamul laili bai tare da annabi ku tashi ku yi kiyamun laili ku yi tarawih kuma